to abinda mace za ta dinga yi ko namiji wanda idan ya kasance cikin kadaici zai dinga shiga matsala ta tsoro da bakinta yana dinga miyagun tunanika na cewan ko zai mutu ko saura kwana kaza ka mutu ko wani musiba zai same ka haka dai in dai ka zama kana cikin kadaici zai zama kana ta miyagun tunanika marasa kyau wanda za su daga maka hankali su sa ka rame kai ta firgici kai ta tashi hankali wanda ya tsinci kan shi a cikin wannan matsaltsalu to ga wasu abubuwa guda biyu da ya kamata ya kula da su na ɗaya idan ya zo kwanciya zai dinga zai karantawa sannan na biyu shi kuma ya samu wani lokaci da zai dinga yawaita faɗin wannan to wannan ƙanƙanin lokaci ba wani jan lokaci zai rabu da wannan halin zai fita kai tsaye daga cikin wannan damuwa sha Allah tabaraka ta'ala sai a bi mu don jin wannan bayanai yadda suke alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala wa ma tawfiqi illa billah اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته mu musulmi duk wasu maganganun mu ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wa maganin su ba sai dai idan ba mu bincika ba sai dai idan ba mu gane ba duk wayannan damuwoyin duk wani yanayi da za mu shiga muna nan da magani a ije yana na yana jiran mu wanda in mun ɗauka insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai rore mana matsalolin mu ko na iri matsala da ta shafi wadda ake ganin ce ko kuma wadda ba a iya ganin ce ba wadda aka bar mu haka ba tare da magani ta kowace cuta tana da magani da haka eh, musamman mata sun fi samun kansu a cikin wannan tsari na firgita da faduwar gaba da muyagun mafarkai da jin cewa mutum zai mutu da shauransu da shauransu to ala iya halin ah, ga abin da mutum zai kama na farko idan akwai wato walid bin walid Allah ya kara mishi da ya zo gudan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ina jin bakinta bana dai in dai na kaɗaita to sai in ji na shiga cikin wani yanayi mara daɗi sai in ta firgita sai in ta jin tsoro ko ma in ta gane ganen Allah wani abu ne ta hargitsa ka annabi sallallahu alaihi ce idan ka zo kwanciya ka dinga cewa a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون yadda addu'a take kenan ya biya a hankali don wanda zai fafa a'udhu bi kalimatillahi tammati min wa min habazati shayatini wa an yahdurun ko irin dannau din ne yana nan ne to idan kana yin wannan Allah da za ku rabu irin dannau din da zai baka shakan mutuwa ka zaci mutuwa zaka wallahi ana nan ana nan wata ran sai ka ji zaka rike shi zaka kama shi yana guduwa kai ne ka dankar yana nema ya guje maka wallahi ai sai ka yi bacci yake shan mata kai ya zo ya danne ka wallahi da ya zo zaka farka kuma za ka ji ka samu power da za ka kai mai rika shege sai ya gudu eh amma mutum sai ya tashi ya yi ya yi wannan ka rike wannan eh ba za su cutar da kai ba ko kuma za su daina musu kokon sau da ka sai dai a shashantar da kai ka kasa to addu'a ta biyu kuma ita ma daga barra'u dan azib Allah kara masa yadda ya ce wani mutum ya zo na annabi sallallahu alaihi yana kama ya karar firgici idan ya zama shi daya yana firgita yana tsorata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka yawaita faɗin subhanal malikil quddus rabbil mala'ikati war ruhi jallalta samawati wal arda bil izzati wal jabarut ai wannan mutumi yana zuwa ya je yana kama wannan lazimi yana yi kenan suka rabu da wannan matsala subhanal malikin kudusi rabbil mala'ikati wa ruhi zallalta samawati wal arda bil izzati wal jabaruti in ka so ka haɗa duka biyun kuma ka so ka ɗauka haɗe daga cikin kowace tana ma wannan matsalar Allah ya dace mu assalamu